إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم ۖ والله خبير بما تعملون ku tuna ya ku muminai yayin da kuke nisa kuna gudu a ranar Uhud lokacin da kuka samu matsala saboda saba wa umarnin manzon Allah ba wanda yake kallon dan uwansa a cikin ku shi ko manzon Allah yana ta kiran ku daga bayan ku a tsakanin ku da mushrikai yana cewa ku zo inda nake ya ku bayan Allah ku zo inda nake ya ku bayan Allah sai Allah ya musu sakamako da raɗaɗi da kunci saboda abin da ya kubuce muku na samun nasara da ganima wani raɗaɗin kuncin yana binsa kuma da jita-jitar da ta yaɗu a tsakaninku na kashe annabi hakan ta faru gare ku ne don kada ku yi baƙin cikin abin da ya wuce ku na samun nasara da ganima ko abin da ya same ku na kisa da raunuka bayan kun gane cewa annabi ba a kashe shi ba sai musibar ta yi muku sauki Allah masani ne mai ba da labarin abin da kuke aikatawa babu wani abu daga halin zuciyarku da ayyukan gabanku da yake buya a gare shi